Daga Bahsan Online TV muke kawo muku wannan rahoto. Kamar yadda kuke gani mai girma gwamnan jihar Zamfara ya gwangwanje ɗariƙar Tujjaniya da ke sassa daban-daban a faɗin jihar Zamfara da shanu. Kamar yadda kuke gani dai ga shanun nan wanda mai girma gwamna ƙarƙashin ma'aikatar addinin Musulunci Dr. Tukur Sanajan Gebe. ya ba da umarnin a raba wa'annan shanu zuwa ga zawuyoyi daban-daban a fadin jihar zamfara kamar yadda kuke kallo mai girma famanan saktare na wannan hukuma shine zai kaddamar da wannan shiri a madadin kwamishinan ma'aikatar lamuran addini a sha kallo lafiya da raba wannan kyaututtuka da tallafi da gwamnatin jihar zamfara ta saba bayarwa a kowace shekara daidai wannan lokaci da ake gabatar da bukukuwan haihuwar manzo sallallahu alaihi wa sallam na maulidi kamar yadda aka saba a wannan shekarar ma an yi kokarin bayar da wannan tallafi ta hannun ita wannan ma'aikata ta lamura addini a ƙarƙashin jagorancin mai girma kwamishinan ita wannan ma'aikata dr muhammadu kusan jangebe sun haɗa ku da mai girma babban sakatare wanda shi yake wakiltar a ah, mai girma kwamishinan lamuran addini da wannan jiha barista sani nasarawa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 kuma duk wanda aka ce mahallin qur'an ba shakka a same shi duk abin da ya mata annabi zai yi ta ne ba gajiyawa ba fasa kuma biye da an kai to bisa ga wannan girma gwamnati wannan shekara wannan ma'aikata tana isar da godiyar ta kwarai da gaske kamar yadda aka saba yi an ba da dama an biɗo wannan dabbobi ga su da ke nan domin a ba da jihar ran hukuri goma sha hudu na yin bukukuwan mu shekara da sabuwa kuma da ku gani wannan shekara mai girma gwamna ya ba da dama wannan ma'aikata ta sayi shanu guda 97 waɗanda za a raba a cikin wannan jiha gaba ɗaya domin wannan aiki sannan buhuhun shinkafa an sayi guda 199 domin a raba mu zawoyoyi muhimman wuraren da ake gudanar da bukukuwan mu da din manzo to bisa ga wannan yana da kyau a kowa ya san ga abin da gwamna ya bada ba abin da za a ji a yi a nan gaba ne ko a ji muna godiya kwarai bisa ga wannan wayannan malamai a wannan dama da suka samu su yi mana addu'a su yi mai gima gwamna addu'a bisa ga kudurorin shi da yake da su a wannan jihar na gani ya ciyar da wannan jihar gaba muna roƙon su su ƙara sa gwamna koyo ce kuma san suna yi ƙara mana gima gwamna bisa ga Allah ya taimake shi ya tabbatar da komai cikin wannan jihar da kuma ya inganta an samu zaman lafiya an samu wadata arziki kamar yadda kudin shi ke bayan wannan muna kuma taya dukkan al'ummar musulmi murna ganin wannan lokaci da Allah ya kai gwada mana mata da wannan rana ta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ku da kuka samu halarta wannan wuri muna godiya gare ku muna isa da ke gode gare ku bisa ga irin irin kokarin ko da yaushe irin wannan aikin a lairin yanzu za ku zo domin ku sanar da jama'a al'umma duka su sani assalamu alaikum ya aikin su raba waɗannan dabbobi da kuma abincin zai gudana to yanzu abin da zamu fara wa yanzu kamar yadda kuka gani yanzu lokaci mu rica amma yau zamu fara da ƙananan hukumomi guda gusau a ƙauran namoda Eh. insha Allah yau in duka zai yiwu mun sa aiki ne mai yawa kuma sai an bi an tantance in mutum ya zo a tabbatar da shi ne domin samu tsala. saboda wannan kun ga ana iya dole a ɗan ɗauki lokaci amma dai yau insha Allah da kuka gani yanzu shi ne za mu fara shi insha Allah. an kai ɗi abin da ya kalli kamar adadin kowace local gama ko kuma kowace zawaya abin da samu. To zawaya kowace lauya za ta samu sa ɗai da buhun shinkafa biyu amma zawiyar shau balarabe mun sani babu babu wani abin kowa sani ita ce babbar zawiya a wannan jihar ta zamfara bisa ga wani girma da allah ya bata kamar talama addini an bata sanu guda biyu da buwan shinkafa da biyar buwan shinkafa ko wacce zawiya an ka ba sa za a bata buwan shinkafa da biyar insha Allah wa rahmatullahi